sashen Hausa na Amurka ke magana. Kuna sauraron mu a kan mita 49 ko kilohaz 6,670 da mita 31 ko kilohaz 9,765 a gajeren zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani. Sarauniya, Canal 3, Niya, Dalol FM da Nomad FM. A ƙasar Ghana za a iya sauraron mu kai tsaye ta Alfa Radio da Marhaba Radio. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma a shafukanmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. Hauwa Umar tare da sauran abokan aiki a Washington DC muke muku lemar haban tare da farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na daren Litinin. Wanda ya daidai da biyu ga watan Junairun shekarar 2026. A cikin shirin namu muna tafa da rahoto kan taron sarakunan Hausawan kudancin Najeriya don tattauna hanyoyin samar da tsaro ga Hausawa mazauna kudancin ƙasar. Ba mu so a samu kowane ɗan arewa a cikin hali na bangan siyasa ko kuma samun su a cikin wasu yanayi. Haka kuma za mu kawo muku ci gaban tattaunawa da tsohon gwamnan jihar Sokoto, Sanata Aminu Waziri Tambuwal. To sha'anin ilimi baya cikin inda za ka je ka mai da hankali. Saboda abu ne shuka ce wadda ba za a ganta ba yau ba za a ganta ba gobe. Za kuma mu kawo muku shirin na duke wanda Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar. Daga bisani mu saurari labaran wasanni tare da Bala Branko. Amma kafin ku ji waɗannan sai mun fara zuwa Washington DC don jin cikakkun labaran duniya tare da sau da Kabir. Assalamu alaikum. Masu gabatar da ƙara sun gabatar da takarda gaban kotu yau inda suke zargin mutane tara da alhakin kai hari a ƙauyen Yalwa da ke jihar Benue a Najeriya a watan Yunin bara da ya sanadiyar rayuka 150. a ƙarar da aka gabatar gaban babbar kotu a abuja an yi zargin waɗanda ake tuhuma da cewa sun shirya abin ne sun samo makamai suka kuma samo mutane daga jihohi da dama don aiwatar da manufar tasu masu gabatar da karar sun ce babban su ardo lawal muhammad tare da wasu sun gana a jihar nasarawa don su har hada kuɗi su bayar da umarnin yadda za a kai harin kuma su samo mutane da za su taya su wasu da damansu ana tuhumar su da samar da bindigogi kirar ak-47 taimakawa 'yan bindiga da kuma samun keɓantaccen wuri don yin shirin aiwatar da mugun nufinsu harin da aka kai ya yi sanadiyar konewar gidaje tare da salwantar da rayukan mutane da dama a ƙauyen yalwata da ke gundumar guma a jihar benue an tura rundunar dakarun tsaron ƙasar sham zuwa birnin da ke ƙarƙashin ikon sojojin 'yan tawayen kurɗawa a arewa maso gabashin ƙasar Wannan na daga cikin yarjejeniyar tsagaita wuta da Amurka ke goyon baya na ganin an haɗa yankunan da Kurɗawa ke iko a kai tare da fadar gwamnatin Damascus domin kasancewa ƙarƙashin gwamnati ɗaya. Yarjejeniyar ta tsagaita ci gaba da gwabza faɗa tsakanin gwamnatin shugaba Ahmad Alshara da dakarun 'yan tawayen Kurɗawa na SDF waɗanda yankunan da suke da madafin iko a kai a gabas da arewacin ƙasar yanzu suka dawo ƙarƙashin ikon gwamnati. Tsarin wanzar da zaman lafiyar da aka bayyana ranar Juma'a na da aniyar bin matakan haɗewa tsakanin rundunar sojin Sham da na mayakan kurdawa Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. Dakarun tsaro a ƙasar Pakistan sun yi nasarar hallaka 'yan ta'adda aƙalla 24 cikin dare a wani samamai da suka kai wurare daban-daban a kudu maso yammacin ƙasar da ke da iyaka da ƙasar Afghanistan. kuma yake fama da har-haren 'yan ta'adda wannan ya kawo adadin 'yan ta'addan da suka rasa rayukansu zuwa 177 cikin awanni 48 a cewar jami'ai a yau samaman ya biyo bayan harin da 'yan ta'addan suka kai inda suka hallaka akalla mutane 33 yawancinsu farar hula Jami'an tsaro sun farma 'yan kungiyar ta'adda na Balok Liberation Army bayan da kusan su 200 suka kai hare-hare da ya sanadiyar kashe farar hula goma na jami'an tsaro 15. adadin 'yan ta'addan da jami'an tsaron suka yi nasarar kashewa cikin sa'o'i 48 shine adadi mafi yawa da aka taɓa samu cikin shekaru masu dama a cewar masu nazari. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. A ƙoƙarinsu na wa Hausawan da ke kudancin Najeriya tsaro, sarakunan Hausawa da ke jihohi goma na kudancin ƙasar sun gudanar da taro a jihar Abia domin tattauna hanyoyin samar da tsaro ga Hausawa da ke zaune a kudancin Najeriyar. Koya taron ya kasance? Wakilin Amurka ke magana Lamido Abbakar Sokoto na ɗauke da ƙarin bayani. sarakunan gargajiya na hausawa da ke jihohi goma sha ɗaya a yankin niger delta da kuma yankin kudu maso gabashin ƙasar sun gudanar da wani babban taro a jihar abia da nuhin haɗa kan yankunan guda biyu domin dai tabbatar da zaman lafiya a yankunan guda biyu musamman taron da ya gudana a jihar abia da ke yankin kudu maso gabashin kasar a ƙarshen taron da na sarakunan gargajiya na hausawa da ke yankunan guda biyu suka cimma matsaya musamman kan matsalolin tsaro da kuma tattalin arzikin najeriya gami da kuma batun samar da zaman lafiya tsakanin al'ummomin yankunan guda biyu bisa la'akari da ƙorafe-ƙorafe waɗanda aka gabatar shekara a baya na cewa wasu 'yan arewacin Najeriya da ke sana'ar gwangwam na tada kayar baya a yankin na kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin kasar alhaji awalu babasule shine sarkin hausawan jihar imo kuma sakataren kungiyar sarakunan gargajiya na yankunan guda biyu wato na jihohi goma sha ɗaya ga abin da yake cewa bayan kammala taron domin taro ne baki daya domin mu tattauna ko mu ja hankulan mutanenmu a kan wayannan al'amura wanda ba a san mu da shi ba a addininmu da kuma al'adunmu na hausa to wannan shine ɗaya daga biyu daga cikin ajanda namu na wannan taro sannan na uku akan wannan siyasa da zaɓe da za a yi shekara mai zuwa ba mu so a samu kowane dan arewa a cikin hali na bangan siyasa ko kuma samun su a cikin wasu yanayi wanda zai jawo rashin gudanar da harkar zaɓe a cikin lumana sarkin na jihar imade alhaji awolu babasile ya kara da cewa zuwa yanzu duka korafe-korafe waɗanda ake zargin 'yan asalin arewacin najeriya da ta da kayar baya da kuma kutse ya ce wannan lamarin wasu ne suke shigowa ciki domin ɓata sunan 'yan asalin arewacin najeriya ya ce wannan taron labudda ya cimma matsaya da ganin cewa an daidaita al'amura kuma jami'an tsaro na ba haɗin gwiwa wajen ganin cewa sun gudanar da ayyukansu. Kafin yanzu duk wani hukuma na 'yan sanda da na sojoji a jihohinmu duk muna da kyakkyawan alaƙa da su. Kuma muna da zumunci mai ƙarfi tsakaninmu ko muna mu'amala na ƙoƙarin ba da information ɗin da suke bukata na taimaka mana wurin samun zaman lafiya da zamantakewa a tsakaninmu da al'ummarmu. shi ma alhaji Hussaini isa ma da wake da ke zaman sarkin hausawan jihar ribas kuma shugaban majalisar sarakunan hausawa da ke yankin na niger delta ya ce zaman lafiya ya inganta a yayin tarurrukan kuma sun karfafa fahimtar juna da sada zumunta daga ciki kuma akwai ma wa'annan mutane da ake kiransu da 'yan gwangwan wato scrap kuma mun tattauna akan yadda za a samu Allah ya kawo mana saukin wannan barna da suke yawan yi tsakanin da suke amfani da sunayenmu na mutanen arewa. Taron da ya samu halartar dukkanin sarakunan gargajiya goma sha ɗaya da ke waɗannan yankunan. Lamido Abubakar Sokoto, GTA Hausa, Amurka ke magana daga yankin Niger Delta, Najeriya. Wai na ka da bayan ka ba, Allah da fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya da tsaro a duniya baki ɗaya. To kamar dai yadda kuka fara ji a shirinmu na safiyar yau, Tsohon gwamnan jihar Sokoto, Sanata Aminu Waziri Tambuwal, yana cewa gwamnatin da ya jagoranta a jihar Sokoto ta yi aiki ba tare da la'akari da bambancin siyasa ba, don kuwa ba su musgunawa kowa ba. Tambuwal dai ya shaida hakan ne a lokacin da suke tattaunawa da abokin aiki Yusuf Aliyu Harande a wata hira ta musamman. Ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. Ayyukan da muka yi wasu daga cikinsu musamman ba za ka gansu yau ba kuma duk wanda ya ce maka da shugabanci irin al'umma ta jihar sokoto ya ce maka shi abin da yake so a duba yawan gine-ginen da ya yi ko tituna yana ganin shine ci gaba to bai fahimci bukatun ba amma fa su kuma waɗannan wurare ne waɗanda duk wani shugaba da ke neman a ce a yau da yau za ya shiga ce a yau ga wani aikin da wani ya yi to sha'anin ilimi baya cikin inda za ka je ka mai da hankali saboda abu ne shuka ce wadda ba za a ganta ba yau ba za a ganta ba gobe ko jibi sai shekaru gaba za a ga ta fito ta yi tsira ta yi yabanya saboda lokacin da yaran da aka tarbiyyar tasowa za su taso kuma za a gabin da aka yi amma sha'anin titi ko sha'anin gine-gine wannan abu ne wanda za a saboda haka mu bisa ga haka mun sani cewa abin da za mu yi din abu ne mai wahala amma ne abin da zai hidda al'umma jihar sokoto daga hali da jihar ciki ƙari bisa ga wannan mun zo mun tarar da cewa tsaro ya shiga wani hali a jihar sokoto muna nan ne aka fara samun waɗannan matsalolin suka yi kamari a zamfara har abin ya faru a sokoto abin da muka kashe a gwamnatanci a kan sha'anin tsaro da gine-gine za ka yi da shi a jihar sokoto da baka sai aka abin da ka gina ba amma sha'anin tsaro wuri ne inda za ka yi ta binne kuɗaɗe za su ta shiga amma ba za a gani ba saboda ba abu ne da ka gina hanya ko ka gina ah, wata katafariyar abin nan ba amma wai ba shine cewa waɗannan bukatun su ma na gine gine na makarantun ne na gine gine na asibitoci na gine gine na hanyoyi shi ma ba mai ba duk gwargwadon hali mun yi in ka yi la'akari da cewa jihar sokoto jiha ce wadda ba ta da kudaden shiga da za ka samu daga jiha mahi yawancin abin da ke amfani da shi abin da ya zo ne da gwamnatin tarayya to in ka yi amfani in ka yi la'akari da wannan ka yi la'akari da cewa zama na gwamna na yi jagorancin gwamnatin jihar sokoto ba ta bauta daya ko mun shigo tare da shugaban kasa muhammadu buhari allah mai rahama akan cewa babu kuɗi a ƙasar nan ba ba mu taɓa wata ɗaya ba mu bai albashi ba babu wannan watan babu maganar rashin biyan fashin na gana ta surutu ana ta mangano cewa gratuity gratuity gratuity ai ci gaba ake yake da zawa mu lokacin mun shi tsari da kowane lokaci akwai wanda ake fiswa a rage musu don ai gratuity ba mu muka tara shi ba mun tarar da har gratuity wanda shi mutum ba farawa da pension mun tarar da na gwamnatin wamako wanda shi ma duk muka zo muka kokari muka biya tarihi eh, duk bayanan suna nan a cikin bayanan gwamnatin jihar sokoto saboda haka abubuwa ne masu yawa ko ruwan sha na birnin sokoto aka barka da su ta yadda za ka yi ka samar da ruwan sha a birnin sokoto shi kan shi ba karamin aiki ba ne amma gwargwadon hali mun yi iyakacin kokarin mu sanata aminu za ga cewar akwai maganganu da suke ta kaiwa da kawa a cikin jihar sokoto wanda idan ka yi magana cewar kun yi wa'in aikace-aikace kun kashe biliyoyin kuɗaɗe na jihar sokoto wanda ko daga baya bayan nan ma akwai kuɗi da aka tara kusan naira biliyan ɗaya na 'yan kasuwa wanda ake ta zargin cewar an yi almundahana da wa'annan kuɗaɗe kana so ka ce ma al'ummar jihar sokoto tun da ka shiga gwamnatin jihar sokoto babu wata naira ɗaya da yawan aka ce ka zo kai bayanin ta ba za ka yi bayanin ta ba kuma ta shiga cikin haƙƙin aikin da talaka suka zaɓe ka kai wannan hakika haka yake ai shi yasa lokacin da hukumar da efcc ta neme ni ban gudu ba ni na kai kaina don bana na gurin a tuhume ni da abin da na yi na jagoranci a jihar sokoto lokacin da aka kawo kwamiti gwamnatin jihar sokoto mai ciyar ta kawo kwamiti ai na kai kaina ban gudu ba saboda na san cewa ba almundu hana da muka yi wannan magana harkar kuɗi da aka tara na 'yan kasuwa kowa ya san wa ake ce na madina abdulrahman a jihar sokoto har wajen sokoto a wurin dattako a wurin riƙe amana da tsayawa kan harka ta al'umma irin su irin su da malamai manya malamai muka ɗauko da shugabannin al'umma muka sa su ba siyasa a matsayin kwamiti suka je suka duba abin da ya faru a kasar sokoto suka dawo da rahoton abin da ya faru kuɗaɗe na gudunmuwa da aka samu daga wasu jihohi da kuma wasu al'umma da shugabannin al'umma aka yi musu asusun su babu inda aka sa cikin asusun gwamnati jihar sokoto da aka ƙare tara abin da aka samu muka ce duka ka cokau a ɗauki wannan kuɗin a je a baiwa waɗanda abin da ya shafa ba ma muka ce a ɗauki wani abu aje don gyara gobar da aka yi a kasuwar sokoto a muka ce duka wannan a ɗauka aje a ba wani abin ya shafa a matsayin tallafi ita kuma kasuwar sokoto inda aka fito tana cikin tsari irin na kamar na tsarin gwamnati kuma shi kasuwanci hanyar shi daban aikin gwamnati hanyar shi daban bisa ga tunani da shawarwari na masana muka fito da cewa ok kasuwan nan abu na farko amma yadda ita a matsayin jari ne na al'ummar jihar sokoto a ɗauki kasuwar nan a mayar da ita ƙarƙashin jagorancin kamfanin jari da saka jari na jihar sokoto wato sokoto investment company kuma a fito mata da tsari na yadda kowane kasuwanci na zamani yake ta yadda ya zama in kubo ya shiga ya fita an sani ga abin da aka yi da shi bisa ga haka muka muka shawarci to ke investment company kamfanin gwamnati ne dama kuna da hannayen jari kuna da kuma abubuwa da za a iya amfani da su a samo wani abu a gyara kasuwa ita ko gwamnati jihar sokoto za ta dauko bashi ko kuma ta nemi kuɗi a haɗa a je a gyara kasuwa kasuwar nan ta dawo karkashin wannan kamfanin na saka jari don a tabbatar da cewa an ci moriyarta abinda aka samu daga wurin ta ya kasance abinda za a yi amfani da shi don ƙara ci gaba da faɗaɗa ita ma kasuwar ta kanta kuma ita gwamnati da take da jarin kasuwar ta rinka samun wani abu aka yi wannan tsari tsari na yana nan aka fara gyaran kasuwa waɗanda ke aikin kasuwa nan suna nan wanda su aka yi aikin ba da kuɗi da 'yan kasuwa da aka ba kuɗi suna mahiyancin suna nan 'yan mahawa su rurusu saboda haka ba abu ne wanda aka yi iska ba abu ne wanda ke akan tsari da kuma akwai akwai akwai akwai rekod nashi na cewa ga abin da aka yi muka yi abin da muka yi a kasuwar sokoto allah ya kawo ƙarin mulkin mu ba a kammala aikin kasar sokoto ba amma duk wani mutum da jihar sokoto da ba ma dan jihar sokoto ba ya je kasuwar nan yau zai sanar da cewa ga inda aka yi ga kuma aikin da aka yi ba tare da na shiga binciken da aka yi ba ai efcc tana binciken wannan aikin da aka yi na kasuwa saboda haka muna jira muga abin da a cewa akan kasuwa saboda haka wani maganganu da ake cewa wani ya yi wanda ke son ya bata suna na farko dai allah yana gani abin da aka yi na biyu al'umma suna gani a kasuwar sokoto kowa ya je kasuwar zai ga abin da aka yi da wannan kuɗin To kada a manta waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Za ku iya bibiyanmu mu a shafukanmu na intanet kamar su Facebook, Instagram, WhatsApp, X da kuma TikTok don samun labarai da ɗumi su. Yanzu kuma sai ku gyara zama don sauraron shirin na duke kamar yadda masu iya magana suke cewa tsohon ciniki tare da Mustapha Nasiru Batsari. na duƙe tsohon ciniki. Masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyon Amurka ke magana asalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na duki tsohon ciniki da ke mai da hankali akan al'amuran noma da kiwo musamman a ƙasashen nahiyar Afirka da ma sauran ƙasashen duniya. a cikin shirin na wannan mako za ku ji ƙarshen tattaunawarmu da kwamishinan ma'aikatar kula da harkokin Fulani makiyaya ta jihar Niger Najeriya akan samun nasarar rage yawan rikicin manoma da makiyaya a jihar. Koyau da safe ai reporting min wani case wanda yake na nan da na natural da su je wuri tabbatar sun sulhu ta wannan maganan bannan. Sannan mu je yankin Ingal da ke jihar Agadas ta ƙasar jamhuriyar Nijar. mu ji yadda aka kammala bikin ingal na al'adun kabilar abzinawa da a wannan karo ya mai da hankali akan mahimmancin kiwon raƙumma a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni mustapha nasiru batsari zan gabatar madalla A makon da ya gabata mun kawo maku kashin farko na zantawa da kwamishinan ma'aikatar kula da harkokin makiyaya ta jihar Niger, Honorable Umar Sandarebe, a kan gaban da aka samu na warware rigingimu a tsakanin manoma da makiyaya a jihar. A wannan karon ga ci gaban tattaunawar wadda kuma ita ce ta ƙarshe. So muna da department na musamman da ke kula da waina rikice-rikicen kuma suna ƙoƙari muna da kwamitoci daban-daban da ke reporting. Kun san ma'aikatarka ta yi zagayen ƙananan hukumomi. Gaba ɗaya ashirin da biyar. Eh, a can ne kuka gano matsalolin kuka eh, shawo. Muna da reporting eh, system muna da yadda ake reporting. Hmm. Muna da SA muna da political appointee across the 25 local government. Muna da kuma extension workers. muna da kuma ƙungiyoyi na al'adu daban-daban mm. dukan suna reporting ma ministry in akwai ma'aikata ko yau da safe ai reporting min wani case wanda yake na nan da na natural delegation su je wurin tabbatar sun sulhu ta wannan maganan bannan eh, so alhamdulillah an samu sauki sosai kuma mutane suna ba mu to lumi ne ne burin ku ita wannan ma'aikata musamman bunƙasa harkokin fulani da inganta rayuwarsu burin mu shine mu san al'umman fulani da ke zaune a jihar Niger gaba daya kuma su san makwabtansu su san kuma communities da suke zama da su kuma mu haɗa su su zama suna da kyakkyawan alaƙa sun fahimci juna su yadda da juna ba zargi tsakanin su na biyu kuma muna son canza kiwo da muke yi na da na gadon mai da shi kiwon zamani ai amfani da karamin eh, fili a samu nasarar da ake so da kuma riba mai yawa hmm. sannan mu tabbatar ba ma so su yawo yawon nan yana kawo musu illoli da yawa yana kawo masu rishi da yawa su rasa dabbobi da yawa ta wannan yawo zama wuri ɗaya ya fi riba ya fi tsari yaran ka za su tafi makaranta to za ku gyara grazin reserve da ake da su yes muna cikin wannan shirin mai girma gona ya sa kwamiti sun zagaye duka grazin reserve sun ba shi report muna jiran yanzu na step din shine mu zaɓi wasu daga cikinsu da za a nome su a shuka ciyawa sannan mu zaɓi wasu matasa daga ciki da za a training masu akwai masu yadda za su shuka ciyawa su inganta shi sannan kuma su koyi formulation ma na haɗa abincin dabbobi a local product na ka nika eh, karan masara da wannan da wannan ka haɗa formulation din ka samar da abincin dabbobi ka ciyar da dabbobin ka har ka sayar mm. mun fara karɓan madara already a wurin makiyaya don mu rage ma mata raɗaɗi. Through mm. social corporate responsibility mun samu wasu attajirai sun gina muna gidajen madara da yawa mm. a nan Niger State wanda yake yanzu matan suna zaune ne a inuwa har da fridge suke da shi a wannan gidajen madaran kuma suna jin daɗi. So mun fara sa agent ɗin sun fara karɓo madara. To madalla a can yankin Ingal da ke jihar Agadas ta ƙasar jamhuriyar Nijar. an kammala bikin al'adun kabilar abzinawa ne na wannan shekara wanda ya mai da hankali akan mahimmancin kiwon raƙumma domin jin cikakken abin da ya faru a wurin bikin ga rahoton wakilinmu ashiru alhaji muntari daga birnin na agadas cikin yanayi na nuna al'adun kabilar abzinawa ne aka buɗe wannan biki a timumunan da ke kilomita bakwai da ingal na jihar agadas gurin wannan biki shine falfado da nuna mahimmancin dabbar raƙumi da ke da daɗaɗɗen tarihi a duniya musamman ma a yankin sahel da yankin larabawa a gali ete shine shugaban kwamitin tsara wannan biki shi rakumi da kuka ganshi nan abokin makayi ne duk wata rayuwa da muka yi tare da rakumi ne muka yi kuma rakumi ya contribute ga abubuwa da yawa cikin rayuwar makaya don sai muka gani karshen shekarun ga kamar ana nan ga barin shi sai muka ce a lokaci ya kai da mun maido da wannan festival kin za mu jawo hankalin mutane eh, su su maido cikin hankalin su son rakumi rakumi wata dabba ce da Allah ya halitta da tarin daraja batun da ke nuna yadda kabilu daban-daban ke amfani da ita a nan Nijar ko baya ga kabilar Abzinawa Abu Intirak wani makiyayi ne ya bayyana kaɗan daga cikin tarihin rakumi. Rakumi dai kowa san dabba ce. amma dabba ce wadda ta bambamta da sauran dabbobi saboda Allah ya mata ado da abubuwa da yawa kaga dabba ce wadda tana jimin duk wahala kuma dabba ce wadda sai ta jima ma bata sha ruwa ba a kuma dabba ce wadda a ini za ta tahiya doguwa to shine yasa lokacin da makiyaya balle na cikin tanere ba su da abokin rayuwa sai wannan su ne abzinawa tubawa da hillani ma da larabawa ko ga addinin musulunci rakumi ya ma annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mushi amfani sosai inda an ce ko Madina Makka ta sai da aka tura taguwa ta annabi aka bi ta inda ta suguna nan aka yi shi Hausawa da suka yi magana suka ce ai buzu babu rakumi buzuzu kenan wannan zancen sofai zance ne kenan ga buzu ya kamata a samu rakumi buzu da rakumi ya kamata amana ce ta yau da kullum makiyaya daban-daban ne daga sassan yankin suka halarci wannan biki ɗaya daga cikin su ya nuna gamsuwar su kan yadda aka tsara eh, ya birge mu sosai saboda mu dama muna so kullum ina ci gaba da haraka ta ta astibal wanda shahe dabbobi bisa shi surtu wannan abun da ya kayace ni sosai to zaman lahiya ya kawo shi shi ne yasa kuma muka gayyata kowane mace da yake a fadi kasar Nijar yazo wannan sallah don kowa ya samu labari surtu harakar da ta shafe ma Ministan noma da kiwo na Nijar a yayin karshen wannan biki ya ce. Orega bisik a registry Game da yadda wannan biki karo na farko ya yi nasara na nuna dasa ɗan baya game da farfado da kiwon raƙumi a Nijar. Ministan ya ce gwamnati za ta mayar da bikin a ƙarƙashin na hukuma. Institutional et rendre karo na farko na tsara wannan biki da yawa kana a timumunan da ke yankin na ingal ya nuna yadda kabilu daban-daban da ke rayuwa a yankin ke cuɗuwa a tsakaninsu wadda ke nuna a zahiri ɗurewar kwanciyar hankali a yankin na ingal yankin da a baya ya yi ƙauri wajen matsalar tsaro ashiru alhaji mutari gda hausa amurka ke magana daga agadas a jamhuriyar nijar madalla an gaida ashiru alhaji muntari da wannan rahoto da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan mako sai wani makon cikin ikon allah za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu kwamishinar ma'aikatar kula da harkokin makiyaya ta jihar niger alhaji umar sandarebe da kuma wakilinmu na yankin agadas ashiru alhaji muntari da ilahir ma'aikatan gta hausa amurka ke magana mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya an gaishe da mustapha da wannan shiri yanzu kuma lokaci ne da za mu sake gyara zama don jin abubuwan da ke wakana a duniyar wasanni tare da bala branko Za mu fara da jihar Gombe ne da ke arewa maso gabas a tarayyar Najeriya inda aka shirya wasanni na masarautu da suke fadin jihar Gombe na kwallon kafa. Jagoran shirin wanda shine kuma babban jami'in gudanarwa na Green White Green Nigeria Limited Ahmed Shu'aibu Gara ya bayyana wannan wasa a mazaunin wasa da zai kawo ci gaba a bangare daban-daban da ya shafi tsaro da kuma samar da aikin yi da zaman lafiya a jihar Gombe inda aka bayyana a wannan litinin ne za a yi amfani wajen zaga zagayawa da kofin gasar bisa masarautun da suke fadin jihar Gombe. Gara ya bayyana cewa jihar Gombe suna da matasa hazikai ta irin wayannan ne za a iya zakulo su wanda za su wakilci jihar Gombe da ma kansu a wasu bangarori daban-daban. Inda ya ce babban dalilin shirin wannan gasa shine don samun haɗin kai a bangaren masarautun yadda dukkanin masarautu akwai 'yan wasa da za su wakilce su wajen fafata a wannan wasa na ƙwallon ƙafa. a nan kuma jami'an hukumar kula da wasan kwallon kafa ta afirka za su kasance a najeriya a ranar litinin din don duba wuraren da za a fafata a gasar cin kofin kwallon kafa ta makarantun afirka ta ka wannan shine mataki na karshe a gasar bayan da aka buga a mataki daban-daban na cancanta jami'ai masu zuba za su tantance wajen da za a buga gasar da kuma yadda wasan zai kasance da abin da za a yi amfani da shi a ikene da sagamu da ke jihar ogun a najeriya an kaddamar da gasan shekaru hudu da suka gabata gasar kwallon kafa ce ta shekara-shekara ga yara maza da mata 'yan kasar shekara sha biyar wacce gidauniyar shugaban hukumar kula da wasan kwallon kafa ta afirka patrick mutsefe ke ba da tallafin dala miliyan goma an kuma gudanar wasan karshe ne na shekarun da ta gabata a can accra da ke ghana inda kasar tanzania ta zama matsayi na ɗaya da ta lashe a bangaren kwallon maza yayin da kasar ghana a bangaren kwallon mata makarantu da suka samu nasarar lashe wannan gasa za su samu zunzurutun kuɗi dalar amurka dubu ɗari uku daga nan kuma za mu leƙa nahiyar turai don sanin abubuwan da ke faruwa a nahiyar turai a nahiyar turai din za mu leƙa bangaren saye da sayarwar 'yan wasan ƙwallon kafa wadda ake shirin rufe ta a wannan dare yanzu haka dai kungiyar ƙwallon kafa ta everton ne ta nuna ba ta son rabuwa da dan wasan ta beto wadda kungiyar kwallon kafa ta juventus take neman sa dan wasan dan kasar gini bisau mai shekaru 28 da haihuwa yana taimakawa kungiyar kwallon kafa ta everton idan muka leƙa kungiyar kwallon kafa ta manchester united kuwa da yiwuwar kungiyar kungiyar ba za ta iya hana dan wasan gabanta dan kasar ingila wato marco rashford a dan shekaru 28 da haihuwa ci gaba da zama a kungiyar kwallon kafa ta barcelona ba in har kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta amince za ta biya kudin ne kai ma fan miliyan 26 karkashin yarjejeniyar karbansa a ro bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu da karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe biyar agogon GMT da Ghana. A madadin sau da kabir da sauran abokan aiki da suka taimaka don ganin shirye-shiryen namu sun zo muku. Ni Hauwa Umar da na gabatar ke muku fatan mu kwana lafiya.